بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أبو زامي بيان أكلت يوم shine tarkon shaitan wato inda shaitan yake bi yake halaka bayan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya koritar da mu ya yi mana gargaɗi cewa mu nisanci shaitan kar mu yadda ya roɗe mu ya kau da mu daga tafarki madaidaici shaidan yana da hanyoyi da yawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayansa gargaɗi kada su bi waɗannan hanyoyi a cikin suratul baqara ubangiji ta lana cewa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون kada ku bi hanyoyin shaitan domin shaitan ku ne mai bayyananin adawa yana umurtan ku da munanan ayyuka da alfasha kuma ku dinga danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da zai faɗa ba ku ce ya malamai suka ce kullum ma'afiyatin lillahi fa hiya min qudwati shaytan duk wani sabon Allah hanyar shaytan ne duk wata hanya da ka bi ta sabon Allah to sunan ta hanyar shida. dan ne yake umarni ga wannan sannan ubangiji ta ala yake a rike shekan maki ko maki ma bayyane ne maki wanda ka tabbata yana adawa da kai yana son ya kashe ka ibn qayyim a cikin zabi ma'ad yace amruhu bi ittikhadihi aduwan aduwan تنبيه على استكرام الوقت في محاربته ومجاهدته Bangi ta'ala ya umarci a riƙi shaidan a matsayin abokin gaba. Ya ce wannan ana faɗakar da bayan Allah ne ku tanadi makamai na yaƙin shaidan. Makaman kuma su ne na imani da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da sanin makirci shaidan ɗin domin a kauce masa. sannan idan baka gama ba za ka je ka ka afka masa idan aikin sa shine kadda jama'a umarni da munanan ayyuka na sabon Allah wanda za su jawo maka kushin Allah subhanahu wa ta'ala umarni da alfasha zinace-zinace luwaɗi da maganganun banza da suke fitowa a bakin mutum sannan kuma za su sa ka ce Allah ya ce Allah ta'ala bai faɗa قال يا حلا سابي حلا سابق يا حرم سابق مبي حرم سابق فكي يرغي أبو كجنجا كهو الله سبحانه وتعالى شيء ديك ميد شيء دوني كي ومن قيل تعالى يتي قدم يهقع إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير بمي تعالى تشيئا مكي مكي مكي مكي kurke shi abokin gaba kar ka yadda ka zauna lafiya da shi in ka zauna lafiya da shi to zai alaka bangi ta lafi na kiran jama'a sa ne don su zama sun jihar jahannam Wata yana kiran jama'a sa yan kungiyansa domin su je su shiga jihar jahannama tare da shi da su gaba ɗaya wato shi zai tabbatar zai halaka Allah ta ya ne masa ya koye shi daga rahamarsa shi kenan sai ya je ki zai ke neman abokanin mutuwa a cikin ƴaƴan adam yake da zai shiga wutar jahannama shi kaɗai ba sai ya nemi abokin shiga shi ne yake shiga da fita ko ina domin wato ya abin nan ya samu abokan shiga wutar jahannama ko ne daga cikin mutane akwai shaidan a tare da shi mutum ba zai tsira daga makircin shaidan ba sai idan ubangiji ta ala ya bashi shi kariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma minkum min ahadin illa wa qad illa wa qad wasila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al-mala'ika قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير حديث مسلم magana ta sake babu wani daga cikin ku face an wakilta masa abokinsa daga cikin shaidanu da kuma abokinsa daga cikin mala'ika kana tare da mala'ika kuma kana tare da shaitan mala'iku dai ko shakka babu suna umurtar mutum da ayyukan alkhairi su ba za su fadda kai ba sai ne su dora ka akan tafarki madaidai shi kuma shaitaninka yana umurtanka da munanan ayyuka da munanan ayyuka sai sabai suka ce har kai ma ya rasulallah kana da aboki ce dan aljani da ke yi har ne sai dai ni ubangiji ta ala ya taimake ni a kansa baya umurta ta sai abun alkhairi wata riwayan Allah ya taimake ni a kansa na musuluntar da shi ni musulunci ya zo musulmi fala ya amuru ni illa da sai ba zai umarce ni ba sai da kyakkyawan aiki saboda haka duk munanan ayyuka da kake ga mutum yake yi to shi dan ne yake jagoranta sai ke umurtansa da wa'in abubuwa tara magana ta tsama ya tare da aisha ya fita a wata riwaya ta musulmi wannan hadisi da ya fita sai kishi ya ɗauki ita ta ɗauka zai je shiga ɗakin kishiyarsa ne binta ya ɓaci ta haɗa fiska manzo Allah ya dawo ya same ta a haka binta a ɓaci kishi ya ɗauke ta manzo Allah ta tsama yake ce shaidanin ki ne ya zo miki a taki shaidanuki shaidanin ki ne ya zo miki ya aje ta ina tare da shaidan ne rala ta ta ce kowa yana tare da shaidan kowa akwai shaidan ya tare da shi mai murtasa muna na ayyuka sai ta ce har kai ma sai ta hanni daidai ni Allah ya taimake ni a kansa ya musulunta baya umurta na sai da abubuwa na alkhairi akwai kuma na ka, mutumin kirki ne mutumin banza ne sallahu alam ko da aka ke ka kake fada cikin ayyuka na na sabon Allah Bukaran mazala ta sama yana iki kafi sai ta fiye su yi su huyayi sai ta kawo masa ziyara. A masallaci suka gaisa suka tattauna sai ta fita za ta tafi gidanta. Mazala ta sama sai kama sai kama hanya yana sai wasu daga cikin sahabbai an sarawa guda biyu sai suka ga manzon Allah sallama tare da safiya sai suka yi maza maza suka yi sauri kada manzon Allah sallallahu ya gansu tunda yana tare da mai sai manzon Allah sallallahu ya ce inna safiyatu bintu ya yace musu mata ta ce fa safiyatu bintu uyayi wato ba wata mata bane kuka gani da ita shi kenan sai suka abin zai ba su mamaki suka ce subhanallah ma'ana su ba suna tuhumarsa ba ne cewa ko ina tare da wata mata wanda ba halaliyar ba manzala ta kuma sai ce musu inna shaitana yajri min ibni adam majra dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra wa riwayar shi'a yace shaitan yana gudana a cikin jikin mutum kamar yadda jini yake gudana a cikin jikinsa duk inda jini yake bi ya bi a jikin mutum to shaitan ma yana shiga ya biya ce na ji tsoron ya samu muku wani shirri a cikin zuciyar ya sa na muku wannan bayani don in san ku da shirri kenan wannan hadisin yana nuna mana komai imanin mutum shedan zai iya sace ku hannu wani kuma komai imanin mutum da tsoron Allah ta bai mutu a kuhume shi ba sai ka maza ta ya ji tsoron kashe kanka ya sa musu wani abu a zuciyarsu su tuhume shi ɗauka ko wata mata ta daban ba'alan halalci wannan dukkanin ka ayyuka ne na shiga. Wani hadisin bukari da muslim ka shi shi ɗan yana da abubuwa guda biyu yana da talbi yana da alghuru wato talbi abu marar kyau ta bayyana maka da shi da sura mai kyau abu ne mummuna amma sai kai ka dina ganin ka mai kyau wani kuma shi ɗan ɗin bai labbata masa wannan abu ba bai rikita masa wannan abu ba sai yin da ganin sa mummuna kowa yana gani abu mummuna amma kai kuma kana ganin sa abu ne mai kyau saboda shekan ya rikita masa wannan wannan shi ake cewa talbisu iblis wanda ibn jobi ya yi littafi guda mujalladi akan wannan talbisu iblis sannan akwai guru wancan rikita maka abu mai sai ka gashi ka mai kyau في بحار البحر في سورة الحق أقسم غرور في أي روزيكا وتوكوت ما تلبيتي في إذا هركنا قدر سوا أزوتي أن كما سوا أبو موسى مريد البشر الله يعيدكم مغفرة منه الله تعالى أنا أمرنا مكوى القوى إن جافر da kuma falala kasa ka ciyar da dukiya ka fi sabilillahi ya gafarta maka zunubanka kuma ya kara maka arziki ba ya talauta ka ba ya kara maka arziki ba wanda ya talauce da tsawon sadakan da yake ko ciyar da dukiya ka fi sabilillahi wallahu wasu alim Allah mai yalwan falala ne ko masani inda ya kamata ya sanya ainihin dukiya ne sai ka ga wani bai arziki ba saboda Allah ta'ala ya ga talaucin shi ya fi dacewa da shi wani kuma ya arzikin arzikin ne ya fi dacewa da shi ubangiji ta dace ya idukum wa yumanni ya iduhum wa yumannihi wa ma ya iduhum shaytanu illa ghurura shi dai yana musu alkawari cewa ai ku ne a gaba ku ne masu rabo duniya da lafiya ci gaba da fasadin ku kawai alayiran ma ku ne a gaba gaba da tsarin da yake musu ce alayira ma in ka je ba wani azaba dan wannan ibadan da kake ya ita ma ba sai kawo wata doguwar ibada sabon Allah nan rahamar Allah ta yi wasi fushinsa ko da haka a duniya ka shakata a lahiran ma haka za ka shakata ne haka shi ne yake musu alƙawari duniya da lahira ba su da matsala kaga a duniya ba babban makaryaci irin shi wani yana daga cikin karyansa sannan kuma yana musu yana yana musu buri yana sanya musu buri ne ce za ka daɗe a duniya da zai kawo maka mutuwa kusa kusa ba ka je kai ta ko kudin sai mutuwa ta zata ta ɗauke sannan haka zai ce maka ai duniya san za ka same ta ka ci gaba ne da inda kake nan za ka samu abu duniya kai ta sabon Allah ya ce haram ya ce halal ina maka alƙawarin za ka yi arziki ina sa maka burin arziki ka bar addininka sannan ya gaya maka jama'a ya sanya maka burin samun wata ɗaukaka ta duniya wanda za ka fi in ka gaba da ko ba ta hanya ta arziki ba hanyar sabon Allah wannan dukkan yesu ayyukan shaidan ne wani ta dace ba abun da shaidan yake mutane alkawari ke rubi motsi ne kawai yake yi ba zai iya ba abin da yake gaya maka yake saka maka a zuciyarka ba zai iya maka shi ba to da ka dawo akan tafarki madaidaici tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin makirci shedan wato yakan kai mutum ya baro shi يريد الإنسان موارد الحلاق ya tuku sai kai ka wurin halaka sai ka je ka halaka sai ya zame sai ya baka yi maka tawaye wannan babban tarko ne daga cikin tarkon shida ranar badar lokacin da aka zo yaƙi shedan ya jefa kafuran maka cikin wannan sarko sai suke gani za su iya kun gaba ɗaya musulmi ba wani abu ba ne وبني ثلاثة وإذ زين لكم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكت على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إني أخاف الله والله شديد العقاب shedan ya ce wani tala ce ne ya kawata musu wato ayyukan wannan ya kan musulmai da za su yi shedan sai yana musu abu ne mai kyau kuma za su ci nasara shedan ya ce musu babu wani wanda zai rinjaye ku yau yake ni zan taimake ku kuma shedan abu mamaki a wannan ranar ya zo a suran mutum ya zo a suran surakatu bin malik wani ga kun san matsayina a wurin ku dama ko da haka zan taimake ku yanzu da rundunansa da dawakai da komai jama'arsa wannan duk jama'a ta ne zan ba ku kariya nan ba za su iya cin galba a kan ku shi ke ne roƙe su yake ba wanda zai yi rinjaye a kan ku yau ni zan kuɓutar da ku zan taimake ku to lokacin da jama'a guda biyu suka kalli juna wato kafirai da mummunai aka zo aka yi tabu za a yaki ga mummune a gefe ga kafirai a gefe wannan lokacin shaitan sai baya baya shi da rundunarsa da koma baya ya bai kafari sai ce musu inni bari inni da ke ni ba ruwa na da ku ba ruwa na da ku sannan ne ce musu inni a rama za ta rami ina ganin abin da ba ka gani wato a lokacin shi ke dan sai Allah nuna masa rundunan mala'iku wanda suka ba za su taimaka wa mu'mini a yaki sai kuma kafirai ba su gani ba don yakin nan akwai tashin hankali a cikin sa a lokacin kafirai ba sun je ne da niyan yaki ba sai ta wasu da yawa ma aka ba su a madina ya za a yi a yi ko a koma a yi ko a koma sabbin suka fi a yi kawai kaga da ta sallama yana zaune a cikin yamma ta shi da abubakar suna ta nazari sun rasa yadda za a yi yanzu manzala ya ce karku da ki kowa sai an ba ku izini suna nan sai gingije da kuma zala ta sama ji abubakar yana farka sai ce abubakar albishir nasara ta zo هذا جبريل وعلى قناعه النقاو دا جبريل نان با قرا ابايا tawakan ملائكه دا دواقا su suna zuwa ko da aka aka ba wa mutum ya hoce ta su har buɗe ta to shi dan kife ya ga wa'annan rujunan mala'iku ya san ba zai iya da ku ba su ba su gani ba Sun da jefa su sai inda bayan da za a yi ba su gudu shi sai ce ni fa ba ruwa na da ku na ga abin da ba ku gani ba shi kenan sai sawa sai bar su shi kenan mala'iku suka zo suka kurmushe su duk wani babban kafiri na makasan da aka kashe shi a wannan yakin sai dai inda je ba sai wanda bai je yakin ba kawai aka aka musu kata kata kashe mutum saba'in aka tarwata kawai to kaga shi dan ne ya loba su shi da suna son su koma shi ne ta loba sai ta loba ne sai na ai kun ga kaskanci kenan ba wanda zai yi jayo ni zan taimake ba a tura mutum har yana daga cikin tarkon shaidan sai zo maka a tura mutum ba wa Allah mutumin kirki yi ka loba kai ka loba kai kashi shiga sai zabe sai barka sai kashi ba halaka wannan shaidan ya wata babbar karya yace inni akhafullah yace ina tsoron Allah ne ka kaga wannan babu ƙaryar da ta wuce wannan a duniya shi ɗan da yawanci yana tsoron Allah wani fir'auna ne yake cewa ma ajikum ila sabila rasha ina tsora ko akan tafarki na shi ne haka yake biya mutane ta fir'auna kaga wannan babu fasariya ce sai dai ce ni kai na tsoron Allah ba ruwana idan aka ɗauki wannan lafazin a zahirin sa da zama babban ƙarya don kuma suka ce a shaidan fa da ya hango mala'iku suna zuwa da yaƙi suna zuwa yaƙi da takuba da dawakai shi ya ɗauka iya wa'adin da aka masa ya ƙare ne don dama da aka tsine masa sai ce to a bar shi ya zuwa duniya ta tashi zai halakar da bayan Allah ka ta yan dale ka so da ya gama da shi ya ɗauka tashin duniyar ne kwanan sa ya ƙare kawai cewa za ma ina tsoro shi ma ma'ana shi ma ta kansa yake yi cikin nan sai za mu yi tafiya ba su kaga ya karfi a baro su masifan ta same su shi kuma ya gudu والله شديد العقاب على لسان عقوبات شيطان يتشوى دلاهم بغرور ثم أكلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار ya roƙe su ya shigar da su ya miƙa su zuwa ga halaka sai kuma ya janye ya ce ko shaidan duk wanda ya ce zai jibinci shaidan ko shaidan mai nufi ne ya san da wani ya kai ya baro su sannan shaidan zai iya jefa ka a cikin kafurci sai ka je kayi wa Allah shirka nuna maka shirka abu ne mai kyau sai ka je ka shiga ka kafurce wa Allah subhanahu wataala sai koma in fiti babu ruwansa ya riga halakar da kai kamar yadda ubangi ta lace kamar su shaidani irkala ne insani kur kalan ma kafara kala inni bari umminka inni a kafin Allah rabbal alamin shaidan ya ce wa mutum ya kafurta sai ne ya kafurta sai ce ni fa ba ruwana da kai ni ma ina tsoron Allah ubangijin ta da kai wannan ma karya shaidan ne yace ba ruwana da kai ni ina tsoron Allah فوجد ذلك فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين dukkanin su yi ta lafi karshen su shiga cikin wutan jahannama ne kuma za su dawo masu wutan nan da shekaru inda wanda ya kafa wutan gaba kuma za su dawo har abadan abada suna wutan jahannama shi dama shi da abokin mutuwa ya zai ne zo ba kafin da mai ce shi ba shi bane har alaira wala ta nemo ne wani mu an kusa kuma haka zai ce kar ka zargi ku zargi ni ku zargi kanku ku zargi kanku wani mutum yana abin da ana sawa karkashin tafsir wannan a kisa irin rahib din na irin malamai yahudu masu ibada su je su yan bukkan su yi ibada a gefe suna tabbata Allah ba ruwansu da jama'a shikenan akwai wata mata ita kuma tana kiwo na dabbobi kullum ta gama kiwon ta ita wata ta kwana a ɗakin ciwon nan mutum shi nan, ana nan ana nan ana nan kawai mutumin nan sai shi ana ya umarce shi ya zina da ita shi nan sai ya zina da ita zan mata fitina ne komai imanin ka ce kana kwana da mace kai ma ka san ka shiga sarkon shedan sarkon da ba za ka suka ba kuma ko za ka yi fada sarkon shi ɗin lalata da wannan mata me ya lalata da ita sai sai ciki kana da yan uwa guda hudu sai ɗan ya zaga ya ce in ba ka kashe wannan matar ba a filinka zai tono a filinka zai tono shi ke nan sai ya bi wannan umarni umarni shi shaitan ya ba su wannan tarkon sai ya kashe wannan mata ya ce to ka je ka bunne ta a wuri kaza kai shuru ya ce ai kai malami ne duk abin da ka faɗa za a yadda duk bayan da ka masu za ka yadda shi nan ya kashe mata ya bunne ta su kuma wayan nan a matsayin yan uwarsu tare su kawai dan shaidan ne ya suna barci ya zo musu a mafarki ya ce wannan mutumin shi ya kashe yar uwarka kuma ya kunne ta daidai wuri kaza ne ku je ku duba za ku gani dukkanin su kuma canza suke wannan mafarki sai suka farka sai sun yi ce ni zan ba ku labarin wani mafarki fa da na gani aka sai ga nan sai faɗa ya ce gashi ya mafarki wani ya zo mini ya ce kaza kaza kaza wannan abin da irkon mun nan wani ne ya kashe ta kuma ya bunne ta daidai wuri kaza ni ma na ga wannan mafarki wanda ma ce ni ma na gani wannan ma ce ni ma na gani a to tun da dai dukkan mu muka yi wannan mafarkin wannan abu ba ba ba ba banza ba shi kenan sai suka tafi suna zuwa suka tona kuma sai suka ga abin nan sai suka ga ainihin kabarin ta lalle ya kake ta shi kenan aka zo aka kama shi da aka kama shi za a kai shi wajen sarki a masa hukunci shedan sai ya zo yake ni na umurce ka kai wannan aikin kuma ni ne zan iya fidda kai saboda ka kira in ɗaya ka kafurce wa Allah ta'ala kawai in ka kafurce ni zan fidda kai nan sai ya ridde sai ya kafurce yana kafurcewa aka masa hukunci kira ka jin shedan ya zabe yake babu ruwa to kaga karfin shedan kenan daga wannan sai wannan wannan wannan wannan wannan ya zoba shi cikin sabon Allah kala kala har yanzu ya sabunta kuma zai zame yi bacci aka zo aka je kuma bai iya kukutar da shi shedan bai zai iya kukutar da kai ya sa ubangi ta lafi tsoratar da mutane da daga shedan kaga zai iya zuwa maka a mafarki zai iya zuwa maka a cikin wani mutum bawan Allah ba lalle ya zo maka ya cikin shedan ne saka kamar ba za ka ganshi ba zai sa maka wasu wasi a zuciyarka zai kawata maka wani abu mummuna ne ka ganshi mai kyau sai ka je ka fada to idan baka san ma ke dan ba wai na uban sai ka kai ka dinga dauka gaskiya ne shike nan sai ka je ka halaka dan kuma sai zame yace ke ba ruwan sadaka yana daga cikin makirki ko kuma tarkon shedan wato yana tsoritar da mutane waliyansa ko rundunansa mutanen banza suna kan hanyar shedan sai shi sai ka ji tsoron ka bi hanyar su in ba ka wada su fitar da kamar da ubangi ta lafi inna ma zalikum shaytan yuqawwiqu awliya'ahu fala taqafuhum wa qafu in kuntum mu'minin lokacin da bayan da yakin uhudu za a tafi amrawal asad albadar sughra karamin yakin badar akan hanya suka suka samu sahabbai ko mutum je wata ruwan jama'a suka ce ra'in nan fa mutanen makka kuraitawa sun haɗa rundunar da ba za ku iya ba saboda aka ku ji tsoron kar ma ku je za ku kinkare su ku ji tsoron su ba za ku iya da su ba a lokacin sabai mai suka ce wannan abun ya tsara musu imani suka ce hasbunallahu Allahu wani wakil Allah ya isa mana shi ne abin dogaro ma da abin dogaro su ba ba su shiga tarkon shedan ba sabon magana ta sama to sai ubangiji ta ce ba su labari yace ai wannan shedan ne zai na tsoritar da ku waliyansa don ku ji tsoron ku ku ji tsoron su ku ji tsoron na ji bana wata ala, in dai kun mu'mini su kuma da aka zagaya wani da yake musu muhammadu ya haɗa rundunar da ba za ku iya da shi ba ku ji tsoro ba na ba ku shawara ku tinkare ki sai tsoro ya shiga zuciyar su ka gudu ta koma ba. Raƙi da ba yi ba kenan. to yanzu mutum mutumin banza ne yana kan barna sai ke ɗan zai sa maka tsoronsa sai ka dinga ganin idan baka masa da'a ba ba za ka shiga aljanna ba kamar wutan jahannama a hannunsa take zai je jifa ka a ta wannan ka fada karfin ke ke sai wannan tsoron ba wanda ake yi shi sai Allah subhanahu wa ta'ala aljanna tana hannunsa wutan jahannama a hannunsa in ka masa da'a ka shiga aljanna in ka masa tawaye ka shiga wuta amma wani daban ne zai maka tsarin ka. kuma zo ana tsorikar da kai ake maka shi wali ne sai ka ce eh wali ne amma wali ke nan ba wali Allah ba subhanahu wa ta'ala eh to ai wani ya zo ya samu Abdullahi bin Abbas an yi mutum ne ya mutar sunan ka a zamanin ta habbai lokacin da aka kashe kai ni na sosai da wani ya taso yake a kashe jinin manzon Allah ta sama ta yan daukan ka idan ga irin wa'azi ne shakin shakin nan da kabbarori kila sani ba kama ba mamaki kira irin tajin kan nan malam aka zuga mata kamala jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farce tafi a banza ta yi ba wannan sauran da sauran bai kuma sun nutsu don biki na ce dole ka sanya za ka bi don ba ka wani zai koyar da imanin da ya je je faku a wannan ya haɗa jama'a sai yan gani ka ce nan kawai za su iya ba shi kariya ma in ta za ka taɓa shi ma za su iya kashe shi nan kawai sai ya ce ai shi ma annabi ne yace jiya an masa wahayi kuma an masa wahayi jiya ya zama annabi idan ba karshen ta ke duk abin da ba don Allah za ka yi mishi ba to da ya iya shi ka ne kururu ta kai ta kamba ma ka ka zaka wuce gona ne yace shi ma annabi ne kawai sai dawa annabta kawai dinga kawo har ya dinga kirkiro hadisai ba a lokacin ne fa in kawo hadisi daga lokacin aka fara tuma mutane waye ya ga maka hadisi ma Abdullahi bin Baga yake da karban hadisi kawai muke ba ma tambaya hatta idan zaharat fitina shi ne wannan fitina muktadi duk wanda ya kawo na zai sai wuce kammu da na riga da kun ba mu itinadin hadisin ku kun an waye waye waye ya baka zuwa manzo Allah ta ta karka kawo na hadisin muktar da shi ma ce annabi ana masa wahayi to da aka zo sai aka je aka ga Abdullahi bin Abbas aka ce ai muktar ya ce an masa wahayi yace yayi gaskiya ce sadaqa lallabai ya yi gaskiya mana an masa wahayi sabai suka ce ai wanda suka je da lallabai kasa cewa muka yi muktar ya ce an masa wahayi sai ya yi gaskiya kaga sai abu mamaki ne sai ce ai wahayi kala biyu ne Abdullahi bin Abbas yace akwai wahayi na Allah akwai kuma wahayi na shaytan sai ja'a wa inna shayatin la yuhuna ila awlad yujadilukum shaidanu suna yi wa waliyansu wahayi don su jayya da su. ike ke na masa wahayi mana amma wahayin shaidan wahayin yanzu Allah ta sa kuma wahayin Allah ne to ka ga shaidan zai maka wahayi zai sa maka wani abu ko a mafarki ka ganki sai ka dinga ganin ka sai wata kololuwa to sai yanzu kuma ya dinga ƙoƙartar da bayan Allah kuma irin wa'annan mutane wanda ya riga shi ya gama da su sai kuma a sa maka tsoron su in ba ka bi ba za ka halaka shi sai ka dinga abin ka dinga tsoron su duk abin da suka mun ka ko sabon Allah ne sai ka je ka yi saboda tsoron su da kake yanzu akwai wanda yake ganin arziki da zai yi ba sai ya bi wani ya shiga arziki wannan biya mai da al'amarin sa irin zuwa ga wannan mutanen bokaye masu tsafi da yan tsubu da yan kuwan nan da sauransu masu da'awan malinta kuma alhali ba malamai bane yan kuwan nan din malamai biya mai da al'amarin sa gaba ɗaya inda musu da'a ba zai arziki ba yana jin tsoron su to shaitan ne yake tsoritar da shi waliyansa shi nan sai ka bar addinin ka ka je ka duniya kai asaran addinin ka kuma duniya ba da zai ka samu kuma ko ta samu baka da nutsuwa don akwai wanda kake jin tsoro bayan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka baka da wani nutsuwa a cikin rayuwarka yana daga cikin tarkon shaitan annahu tsaro da aqla hatta yakidu wato yana tsike hankalin mutum in ya tsinke maka hankali ya tsirce shi sai zai maka makirci sai ka je ka faɗa a karfafa. aikin da zai cutar da kai shedan sai zai kawata maka shi nuna maka wannan aikin ne mai kyau sai ka je ka yi abu ne cuta ne in ka shiga za ta halaka amma shi ɗan sai nuna maka burgewa ne wannan abu abu ne mai kyau za ka samu wata maslaha ta duniya sai ka je ka faɗa ka shigar da kanka cikin halaka al'amuran rayuwa sai mutum ya bada jininsa tsoro ya fita a ransa yana so ya zama gwarzo akan hanya wanda ba ta ke ba a ƙarshe a ce a tutse shi ko a tattare shi ko je a tsarin imaninka ya fito shekan ya shigar da a kanka to shekan ne zai sihirce mutum ya ɗauke masa hankali abinda zai cutar da shi zai dinga ganin sa mai kyau ne a rike shi ana rike shi yana kuma cewa shi duk ya yi wannan abu wannan duka ne kama kirki shi ne sannan haka nan aka cin wannan abinda zai amfani ka sai ka dinga ganin sa mai cutar da kai ne kana gudun sa wannan shi ma shi dan ne shi ke maka hankali dauke maka hankali abu mai amfani ana janka ana jawo ka kai kuma kana gudu kana ganin wannan abu ne cutar da kai to ka shiga sarkon shi dan ke shi dan ya ci galba akan ka shekai yakan iya mutum alkawari kamar da ibn sun yake faɗa a cikin izafatil lahfar yace wa ya'idu al-fawza bi jannati ma ash-shirk wal khusut wal ityan sai maka alƙawarin cewa ai zaka shiga aljanna tare da kafircin da kake yi tare da fasikancin da kake da sabon Allah ku ci gaba da yi kawai aljanna kan baka da matsalan duk sabon Allah da kake yi baka da damuwa aljanna aljanna tana nan tana jiran ka abubuwa na shirka sai ya nuna maka na abubuwa ma girmama Allah ne subhanahu wa ta'ala duk wanda ya waye gari irin haka ya fada cikin tarkon shi ya nuna maka aljanna za ka tafi ka ci gaba da sabon Allah ne ka je lahira kuma ka ganka a wutan jahannama kuma ya maka tawaye ce ka zarge ni ba zan iya taimaka maka ba kun ta jariya kuna tsine ya da shi inda akwai wani aiki da za ka yi ko ka yi sabon Allah za ka shiga aljanna za sabon Allah za ka kama sai mu gansu sun tuni cikin sabon Allah ba suna kan da kawai zaman su da manzon Allah ta kama ma ke da aikin sai mu yi tayi da ta aikin da sun ga manzon Allah ko sun sabon Allah da zai shiga da su sun rayu da shi sun yi jihadi sun kare masa rayuwarsa kuma su ne shugabannin waliyan duniya ba wani waliyin da ya kai abubakar a duniya sai dai annabi ne shi bayan sa Umar Usmanu Ali manyan manyan wani yake. to amma su ma suna tsoron Allah suna ibada suna nisantan sakon Allah ya sa yadda su faɗa cikin tarkon shaitan to ya kai da ba su kai wannan matsayin ba kuma dukkanin su a musu albishin da aljanna amma kuma suna kiyayewa suna kaffa kaffa suna tsoro kar su shi wani abu Allah ya fushi da su ya fata ma ba su aljanna suna tsoro to idan ka ga mutum yana sabon Allah kuma yana ganin shi aljanna kawai zai tafi rai ba wani kuna to shi ɗan ne masa saukar kuma ya fada cikin tarkon tarkon ya kama shi amma in baka shiga shi shaitan ba to kullum san ka ka ƙara san ka sabon Allah za ka yi ka ƙara da'awa Allah ta'ala kamar inda su sahabban su kai wanda ma an musu albishi da aljanna ma tana daga cikin tarkon shaitan wato ya dinga rantsewa mutum akan abubuwa na ƙarna abu ne na ƙarna in ya maka wasu ba baka yadda ba ne daga kawata maka bai yadda ba yadda ba zai zai rantse maka ya ce billahi la ilaha illa huwa wannan abu alkhairi ne kuma zai iya zuwa maka a surar mutum wanda ka sani ma mutumin ma wanda ka sani ya zai rantse maka amma shi ɗan ne yake rantse maka sai ka je ka aikata wannan sabon ka aikata wannan abubuwa na sabon Allah su je sun halakar da kai saboda ke ɗan duk wata hanya da zai yi wa ɗan adam ma kirki zai bi ta sai da yake kan kawo baban mu annabi adam alaihi salam da shi da matan hawa suka shiga aljanna ubangiji ta'ala ya ce komi ku ci a aljanna nan amma akwai wata bishiya kada ku kusance ta in sun kusance ta akwai matsala amma duk wani abu na aljanna jin daɗin ku ina zaune lami lafiya ke tsaye zai same su yace ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yahda adam ba zan nuna maka wata bishiya wanda in ka kita za ka dawwama a janna kuma ka samu da ba zai tsufa ba ba zai kare ba shi na sai nuna masa wannan bishiyan wanda aka yana yi je ki su yadda ya dawo ya je dawo مكر الليل والنهار sai tara na ma shirki ana ta tafiya ya ce ma na haku ma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakai wa takuna min al-khalidin Allah bai hana ku kuce ba hana ku kuce wani bishiyar ba sai don in ba ku ci ba ba za ku dawo ba sannan ba za ku samu mulki ba ko kuma ba za ku zama mala'iku ba to sai aka hana ku cin wannan bishiyar don kar ku dawowa kuma kada ku samu mulki wanda ba zai kare ba sai sa ubangijin ku ya hana ku fadalla kuma bi huro. ji ya dawo har ya zama da ku da rudi ya rude su duk da haka dai yana yana yin a ƙarshe sai da haka da rantsuwa wa qasama kuma yi da kuma da minan nasu ya rantsi yake wallahi nasiha nake musu ni inda ina son ku da alkhairi gama zagayawa zagayawa bai shigar da su ba sun ne rantsi da Allah subhanahu wa ta'ala su kuma su yi tunani a kowanne zai rantsi da Allah akan ƙarya ko mace idan suka ci da suka ci kuma bangi ta Allah ya ci kenan zaman aljanna ya kare su ku da ku su sauka duniya kenan aka sauko duniya aka yi duniya ba don wannan ba ba yanzu haka muna aljanna wannan kawai ya ya isa ya samu tsarki ke dan ya zama abokin gaba mu duk in da ke ne zo a suran mutum a ganshi a wannan shi dan ne za mu yi masa taron janye mu kaje shi an ana mu rayuwa a aljanna da yanzu haka muna aljanna shi kenan ta zarce kawai kama janna ka fito kuma ka tafiyar abada haka da wani matsala amma ya gama mutane damuwa aka saukar da iyayenmu duniya mu aka haife aka zo aka ba mu umarni da hannu sannan shi ɗan ne zai shi ɗan ne zai mana fitina kuma shi ba a son mu bi umarni hannun yake son mu aikata don mu je mu shiga wutar jahannama kar mu koma aljannan da aka fi da baban mu wannan ma shi ke ɗan ke to gare ke ɗan baka da garanti a kansa babu garanti yana da hanyoyin jinuwa sai dai ka dinga kaucewa kana roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka kan shi ينزغنك na الشيطان نزغ yi بالله ka nemi tsari kawai daga Ka kana iya kokarin ka kana ka gano hanyoyinsa ka kauce ka gano hanyoyin shirya ka bi kana neman tsari da shi Allah ya taimake ka amma wani wayon kai tar da kai da zai yi ba mutum ne baka ganin sa inna yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna da shi da jama'a da suna ganin ku sai inda ku ba ku ganin sa to ya zaka da mutum da baka ganin sa mutum ba ka ganin sa yana yakan ka to ya zaka kai ka kaga sai dai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin makircin shedan wato zai kula ta ina ka ce karkata sai ya halaka ta wannan wajen ya karanci dan adam yayi darasin ta sai na ta karkata dama ko hagu idan mutum ne wani dama bai damu da ibada ba to shedan sai ya dinga masa ibada ba wani abu bane ka bari ka ba wani damu ba wani matsala da gaya maka wasu kalmomi ramar Allah tana da yawa sai ka daina ibada ko kai ne ka karkata zuwa ga sakon Allah nan ka fi karkata sai ƙara an gida kai tura ka yana ta nuna maka abubuwa na sakon Allah kana yi har ka je ka shiga cikin wutar jahannama ko ko mutum ya zama mutumin kirki ne wato shi ba mai sakaci ba ne a ibada kuma yana kiyaye sakon Allah mai kokari ne a ibada to shaidan sai shigo masa ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shaidan sai zo ya sa maka riya a cikin ibadan ba kana yi kana yi kan kana yi don Allah ya ba don Allah kake don a yi ba maka ya maka ikhlas in ba kaya kai shi ba ba za ka samu fita daga wannan tarkon ba sai zama kana ibada amma kuma aikin banza kake yi Allah ta'ala da zai karba ba inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tiyya bi wajhu don Allah ba ta ma aiki wanda aka yi don Allah to kenan sai ka maka riya to dole fa sai ka ki ture biyan nan yana sawa kana turewa yana in ka ga ibada haka to ka fi karfin ka daga ba ko ka ji daɗi wani ya gani aikin banza ne ihu bayan hari ne ibadan ta amma in ka sake masa ka yadda da wannan riyan kana ibada kana jin daɗi ana gani ai za a ji kai kana ƙara da murya ko makamancin wannan shi ke nan ka shiga shi kan za shi kana ibada amma kuma ba ta da zaga ko kuma ya shigo ma ta ɗaya hanyar taka kana ibadan ka da ikhlasi don Allah kake yi to ɗan sai ya zo ya nuna maka wannan ibadan ta yi maka kaɗan to shi za ka tsaya kawai akan abun da zuwa Qur'ani da hadisi ka kinkare shi al-mujawala wal ghulum ka tsinkare kawai ka je ka tsinkiro ka kakkara wasu abubuwa kokarin ka ya wuce nan idan za ka kai kan wannan kawai sauran jama'a ma iya wannan suke yi shi ga sai ka dinga kirkiro bidiyoyi ko kuma ka je ka shiga gasu bidiyoyi wanda ke iya kirkiro maka sai ka je ka wuce addini ka wato nan ya zo maka tuwar da ka sai kara an gida ka yana an gida ka har ka je ka wuce shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ne ce idan da kuma aunun min Allah in fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu idan Allah bai taimaki mutum ba farkon abun da zai masa illa shine kokarin sa kana da himma amma kuma kana da matsala ke ɗan ya maka tarko ka shiga sai ka je ka wuce ibadan yayin da aka tsara ta ka je ka wuce ka to wasu da yawa sun faɗa cikin wannan tarkon musamman masu dudu da sufaye sun kawata musu iya wanda manzo Allah zai da shi yayi kaza sai suka wuce gona da iri ka dinga fadawa ka dinga fadawa su shiga nan har da suka je suka tsara ibadan ma shi kenan sai suka je suka rufe ma wato jeji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana himma kana himma har ka je ka kirkiro naka har a zo kai ka kai wani matsayi fa yanzu ka dinga ji da kanka cewa kai wani ne kin da kana irin wannan ibada yanzu ka kai wani kojojuwa ka zama dan gatan Allah baka san cewa ka shiga tarkon shekan bane kai shekan sai zai haramta maka abubuwan da suke halal ne sai ce maka zuhudi abu na halal shekan sai ce kada ka ci ka haramta wa kanka sai sauran gaba garin mutane ma haka suke yi maganganun mutane suna cin zaje kai ma ka zo ka ci zaje kai da kake abbas ko abi abbas miliyon ibada ga zuhudu sai ka zo ka dinga haramta abubuwan da Allah ya halaka maka shi kenan ka gama fadawa tarkon kenan don ubangiji ta ce ya ayyuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaytan ga ko mutane ku ci abin da Allah ya halatta muku duk abin da ke bayan ƙasa na halal wanda in ka ci da zai kusa da kai ba guba ba ne kuma ni ta ala ce ka ci karka biya ne ke dan hanyar shi shi ne ka ci ka haramta wa kanka kar ka kuskura ku biya ne ke dan ku ce ba za ku ci abin da na halatta muku ba in ji ubangiji ta ala sai mutum iya samu wata riga mai kaikayi ta gudu ko ta zazzaren rama da zai dinga dattawa a jikin da zai sa mai laushi wanda zai ji daɗi abinci ma sai mai marar daɗi mai kaushi kaushi shi ne zai ci. miya in sai dafi da zai ba na zauna da wasu kalibai a Zariya ko suna zuwa in dai shinkafa da miya ne a kawo shi to sai sun wanke shinkafa nan an jiba miya za su wanke ta fes a wanke miya sai a zo a sa gishiri kawai sai a ci zuwa zuhudu haka wani shuɗan ne ya zo mutu ta wannan ɓangaren ina da sun ci shinkafa da miyan nan mai dan daɗin nan sai ba su nishadi ba wajen karatun nasu ka je makaranta ka da ka da ka da farin ka in ka zo nazarin karatun ka baka da damuwa amma ka ci wani garar garar ba iya koji za ka yi ba ka je da yunwa ana karatu malami yana bayani sai <laughs> kuma zuwa ka nika yana yana waje kana tunanin yunwan take ka to yana karatun zai shiga yaushe za ka fahimta sai ga wasu ya kara arba'in yana karatu ba abun da ya gane wa yana gudu shekara arba'in wallahi wasu mun su yi shekara arba'in a zariya suna karatu mun suna zo duk da abin da suka sani <laughs> idan ka zo yan shekaru ka zo ka wuce su in shaɗin ka suke karatu haka da damuwa duka wannan tarkon shekar ne ka shiga cikin kunci ka kwana susa da kai wanka da sabulu mai kyau wanda za ka gani shaɗin jikinka ba jikinka kai kai kuma kana kwana cikin kudin cizo kuma jikin jikinka ne ba wani abu ba ne to shi kwakwalwanka za ta budu ka yi basira ka fahimci addinin Allah duka wannan shaidan sai zo masu zuhudu ta wannan bangaren suka wuce mai zuhudu zuhudu shi ne tsoron Allah duk mai tsoron Allah wanda ya bar haramun yake aikata halal yake fita addinin sa kan rayuwarsa ta duniya wannan shi ne zuhudu shi yasa a wannan mai littafin zuhudu ana karkara wa ma zuhudu taqiyi bi halqi ra'si wa la bi tashaqqu fil abdan dahran walakin bi tuqa qawlan wa fi'a wa ikaru thawabi ala al-qarab da ka zo kan aski kanka kwalkwal ba gashi ko ka bar jikinka kututu ba tsafta ba shi ne zuhudu ba tsoron Allah ne a zuciya tsoron Allah ne a zuciya ka fifita samun lada na layira fiye da abin duniya wannan shi ne ake cewa zuhudu duniya ba ta wuce ka ba ke ko da duk abin da zai amfane ka ba lahira to ka fifita wanda zai amfane ka a layira a kan ka tsale shi ne ma'anar zuhudu amma ba ana nufin cewa wai ba za ta dace Ma za ta sallama yana cin nama kuma yake abin da ya fito ma abin nama kuma yana shan zuma duk abin sha babin da ya kai zuma daɗi malala ta sama yana shan zuma yana son zuma yake kuma ina son turare kuma ina son mata ina yana saduwa da iyalinsa har aka halatta masa mata shi zai iya aura tun ba kayan duniya wani masana yana son su to kayan manzo Allah zuhudu da ka kai ko ɗaliban da baka kai ba sabon amma ya amfani da wani abubuwa ne da la jamilu yuhibbul jama'a to duka wannan shaitan ne zai zo maka kawai nan ɓangarori, sai zai halakar da kai sai kana ganin cewa kokari kake yi amma duk wani yana son ka haramta abin da Allah halatta ka kana jayayya da Allah kenan Allah ya ce halarta kuma kana cewa haramu ka zo ne can asawa Allah ya baka rahama ya ce ya hali wanda zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin kasan nan na halitta ki saboda ku yi amfani da shi sai kuma kace a'a ni ba zan yi ba aka zo ga imam Ahmad wani gashi baya cin abu kaza wani nau'i na dan itace ko barbaje ko lemo wala wala wai shi da zai ci ba aka ce ku kalle shi me yasa sai ce ai daɗin abun wai yayi yawa wai daɗin ya yawa shi da zai ci ba a kawo kasu na amma ya ce wai in yi cikin wai ba zai iya ba wa Allah godiya da zai iya gode wa Allah yin ne cancanta a gode masa akan wannan ɗan itacen na amma ya ce ku je ku ce masa ma'aikaci ne sai ma'aikaci ne ruwan sani da kake sha ka za ka iya gode wa Allah ne hakikan yadda ya cancanta a gode masa sai ka daina shan ruwa ma kawai Allah ta ya maka nima ka ci ka sha ka ce alhamdulillah ya zo a hadisi ma za a baka ladan da yin azumi wanda ya ce gode wa Allah za a ba shi ladan kamar ya yi azumi sai kai kuma ka zo ka fi ka kwana da wuni da niwa kai ba azumin ba kai ba godiya wa Allah ka samu ladan ba wannan wahayin shaidan ne Allah kawai kuma duk yake fahimta addini yake zura mutane a irin wannan abubuwa wallahi ka ba manzo Allah ba ka su kai sun guji duniya ba ta shagaltar da su ga addinin ruwa amma ba su kaura cewa abubuwan da Allah ya halatta musu ba abinda ba su yi amfani da shi ba na yanzu na zamani ba aiki a zamanin su ba ne da aiki a zamanin su za su yi amfani da shi amma kar ka dulmiya ka dulmiya har abun ya ruɗe ka ka manta da addinin ka wannan shine baka da zuhudu ne baka da zuhudu kwata kwata wanda ake cewa zuhudu shine kar abin duniya ruɗe ka ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyarka kuma tsakaninka da Allah kake shi ta bin kai ke cewa zo da shi ne ri'ilatul qalbi min mawaqi dunya ila manazil akhirah zuciyanka ta tashi daga duniya ta koma mu ta koma lahira to kaga zuciyanka ne ba gangan jikinka ba gangan jikinka yana duniya dole ne amfani da abin da yake amfani da shi a duniya na halal amma zuciyanka ba tana ina tana lahira ka ka fi bita addininka akan rayuwar duniya yana daga cikin tarkon shaitan wato maganganu na banza muke dinga maganganu na baka na banza na ƙarya shi ɗaya jin gari a masa wasu abubuwa wasu shakka a cikin addini a haka har ya tafiya bar addini ba nan da kake gani in ba ka masa ne zalika shi zai je halakar da to da ka ce dan kusa ina yana shiga ba ta inda ba zai shige ka shi ga sai ka ga mutum yawan surutu ne yawan shakka a cikin al'amuran addini sai yawan jayayya duk inda aka zauna jayayya jayayya da ba su da fa'ida idan ma kan addini ne kila yana nuna cewa shi ilimi ne shi ne shi ne da yake nufi da jayayyan kafa a ƙarshe sai zai fata manzala ta kuma ce ma balla qaumun ba'da hudan sanu alaihi illa usul jadala mutane ba su ɓata ba bayan da suna kan shari'a ce an ba su jayayya da sababin jayayya ne suke ɓata in dai kana kai jiriya ba ka yi jayayya ba ka bi kan ka bi gaskiya shi kenan amma ka faɗi wannan ka yi sa shakka kai kanka kana sa wa kanka shakka imani kana sa wani kana jayayya ga ayon Allah ga hadisai magana ta kuma kana jayayya da su san kai ba haka ba ne, an nuna maka gaskiya ba haka bane san zuciyarka kawai ka ce bi ko ka shiga tarkon shedan kuma za ka fata. من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ko da haka mutu ce dinga jayayya dinga jayayya ya kan shari'a yi da wani littafi mai haskaka maza ba qur'ani ba hadisi babu ilimi bai fahimci addini yadda ya kamata a fahimci shi ba amma shi ne mai ɗaga karanci yana jayayya a addinin Allah to ya shiga tarkon shaitan ne duk abin da ka gaya mata ko bai zai ta ba inda shaitan ya masa tarko haka ya ɗauko hanyar bata kuma zai je bata